بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكوان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا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 babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau tara ga abin nan bakwai ga watan tara shi ne watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu meladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul rahman sura ta arba'in da uku ta fuskar saukarwa kuma sura ta hamsin da biyar a bisa jerin surorin alkur'ani daga suratul fatiha wannan sura kamar yadda muka yi bayani sura ce da take lissafo manya-manyan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayinsa daga cikin ni'imomin Allah subhanahu Wata'ala ta'ala sai ce wal arda wada'aha lil anam ƙasa Allah ya halicce ta saboda talikai sannan sai ke cewa fiha fakihatun a cikinta akwai kayan marmari wannaflu da kuma bishiyoyin da binai zatul akmam ma'abota kwasfa walhabbu da kuma ƙwayoyi zul asfi wanda suke da ganyaye ko kuma ƙaiƙayi warraihan da kuma wato tsirrai masu ƙanshi fabi ayi ala irabbi kuma to da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah ku? kuke karyatawa ya ku jinsin ‘yan adam da kuma aljanu. Samar da ƙasa a wajen ‘yan adam yana daga cikin babbar ni'ima da Allah yi wa bayi domin ba za su iya rayuwa ba sai da ita. suna amfana da ƙasa a lokacin da suke raye da kuma ma lokacin da suka mutu. Allah yana cewa alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata shin ba mu saka ƙasa ta zama wani mazubi ba ga mutane a lokacin da suke raye da kuma lokacin da suka mutu rayayyu suna kaiwa da kawo a cikin ƙasa a nan gidajensu na kwana yake a kan ta wuraren neman abincinsu yake kama daga gonakinsu zuwa kamfanoninsu shagunansu wuraren sana'arsu da kasuwancinsu duk akan ƙasa yake sannan kuma duk inda suke so su je wuri na kusa ko na nesa to Allah ya hore masu wannan ƙasa su yi tafiya ainihin a kanta Allah yake cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur Allah subhanahu shi ne ya sanya maku ƙasa horarriya ƙasa Allah ya hore ta ta yadda muke cin amfaninta ta ɓangarori daban-daban ko dai lokacin da take busasshiya ko lokacin da ya zamo an dunkula ta ko bayan an dunkula ta ma a gasa ta wannan duk dabaru ne Allah ya sanar da bayi yadda za su mori wannan ƙasa da muke kai to kun ga watan aya da na karanta Allah ya ce huwan allazi da lakum al-arda zalulan Allah shi ne ya sanya maku ƙasa, ja'alla lakum, nan kuma ce wal arda wa ba'aha lil anam. To wannan ko dai ya zamo lamu listisas ko kuma lamu tamlik. Ana nufin wato Allah ya keɓance ku, ku yi amfani da wannan ƙasa da ya halitta, ko kuma Allah ya mallaka maku. wannan ƙasa domin ku amfana da ita a nan malamai suke cewa wannan ayoyi suna nuna cewa al'arzul mawat wato akwai yaren malaman fikihu da suke cewa al'arazi al-mawat ƙasa wacce take matacciya me ake nufi da ƙasa matacciya wurin da ba gari ba ne ba gonar wani ba ne ba ba filin wani ba ne jeji ne na Allah subhanahu wa ta'ala to malamai suke cewa ɗan adam yana da ikon mallakar wannan wurin muddin dai wani bai riga shi ya killace ko ya shingace ko ya fitar da alamomi ba kuma halan ne mutum ya sari bishiyoyin wannan wurin ya ƙona ko ya sayar halan ne mutum ya ci 'ya'yan bishiyoyin wannan bishiyoyi kuma halan ne ya yi farauta a wannan jeji saboda me Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal arda wada'aha lil ana Allah ya yi wannan ƙasa saboda talikansa waccan aya huwa da ja'ala kuma al sai ce lakum saboda ku Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan ƙasa shi sa malamai suka ce a tsari na musulunci duk wuri da bai zamo mallakar wani ba to wanda ya riga ya wato killace wannan wuri to wani bai da cancanta ya zo ya kore shi daga wannan wuri ya ce da shi ya tashi ya bar shi saboda shi bai mallake shi kafin wannan ba kuma wani bai yi da'awar mallakar sani wannan wurin ba saboda haka ya halatta dan adam ya ci gajiya na jejin da Allah subhanahu Ta'ala ya halatta da kuma tsuntsaye da kuma dabbobi da duk wani abu da ya shashi ciyawa ko na tsirri idan ka ɗebo a musulunci ba za a ce ka yi sata ba idan ka sato wato saro wannan itace ba za a kama ka a matsayin ɓarawo ba hakan da za ka kafa bukka a wurin ba za a kama ka a matsayin wanda ya je mamaye mallakar wani ba domin asali ta Allah ce subhanahu wata'ala kuma bai shigo a cikin mallakar wani wanda ya riga ka ba ina fata mun gane to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala yayi mana a matsayin mu na bayi shi yasa a wata ayar yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne ya halitta duk abin da yake ban ƙasa saboda ku. Da irin wannan ayoyin, malamai suka ce kenan duk abin da Allah ya samar a ban ƙasa, to sunansa halak ga ɗan adam, sai dai abin da shari'a ta togace, ta ce ban da kaza, ban da kaza, ban da kaza, ko kuma abin da cinsa zai zamo guba ga ɗan adam. ko ya zamo zai illata rayuwarsa to wannan yana daga cikin abin da musulunci bai baka dama ka yi amfani da shi ba saboda Allah yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka sannan wala taqtulu anfusakum wannan wato ina maimaitawa ni'ima ce Allah yayi wa bayinsa inda a ce jejin nan na Allah da yayi ko ina duk faɗinsa inda ba gari ba gonaki ba filaye a ce ba za ka mallaka ba kuma in ka amfana da wannan kayi a ramun sai yi wani rubutaccen izini to da an shiga cikin wahala yadda za ka fita a cikin jeji kana buƙatar ainihin girki kaga idan ka ga busassun itace wanda yake ainihin ba gonar wani ba ka ɗauko halak ka ɗauko ko ka yi farauta kamar yadda muka ambata halal ne ko ka samu zuma ta yi saga a cikin wani kogon bishiya ba a cikin amiya ba idan a cikin amiya ne ko kwangi da ka gani akwai mai shi to amma a cikin kogon bishiyar da ba na gonar wani ba idan ka ɗebo wannan zuma kai amfani da ita ka yi amfani da halal ba za a ce ainihin ka yi sata ba to Allah subhanahu wata ke cewa wal arda a halil anam sai ce fiha faqihatun a cikin wannan ƙasa akwai kayan marmari hulu da kuma bishiyoyin da biyu sai ne zatul akmam wacce take da kwasfa idan muka duba a nan Allah sai ya ambaci kayan marmari bai ambaci itacensu ko yaɗansu ba shi kuma da binu ba ambaci wanda za a ci ba sai aka ambaci bishiyar zai wahala a cikin alkur'ani kaga Allah ya ambaci wato ainihin ƴaƴan da bino na ci in dai ba ta fuska ba da labari ba kamar kissa na Maryam Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa huzzi ilayki bi rizqin nakhlati tasaqat alayki ko tusaqit ko tasaqat alayki rutaban janiya to kaga anan na Maryam ita ma bishiyar dabinon aka ambata cewa ta girgiza za ta zubo mata ‘ya'ya rubaban janiyan wanda suke lubiya wanda suke alifin za a ɗasa. Malamai suka ce Allah ya hikima a nan, su kayan marmari mafi yawansu ba bishiyoyin ne abin nufi ba, ba su ne wato makasudin da za ta yi ba, galibi za ka samu ‘ya'yan su ne mutane suka fi amfana da su kafin bayyanar ilimin zamani za ka ga akwai abubuwa da yawa na kayan marmari wanda mu dai rayuwar kakanninmu ba a kula waɗannan bishiyoyi misali yanzu ka ɗauki gwanda da wahala a rayuwar kakanninmu kaga ana cewa za a yi wani amfani da wannan bishiya ta gwanda abin da aka fi ɗauka da muhimmanci shine 'ya'yan nata Haka nan, abin da ya shafi ayaba ko lemu. ‘ya'yan mafi yawan su ne makasudin da za ta yi ba wai ainihin bishiyoyin ba tare da cewa bishiyoyin akwai nasu amfanin to amma kasancewa na farko su bishiyoyinsu duk wani bishiya ko ka ce mafi yawa za ka samu ana cin gaji yadda ne lokacin da ta nuna to amma shi da bino yana da wasu matakai da kuma hali zuwa hali wanda su larabawa suna amfana da shi sama da sauran bishiyoyin da ba da bilai ba misali akwai abin da wato ainihin ake kira jisgiri na dabino shi ne aljummar da larabci idan ka ciro zuciyar dabino akwai wani abu da za gani ko da kaba yanzu idan ka tuko tsakiyar kaba za ga wani farin abu wanda ana in ka tattauna za ka ji wani garɗi-garɗi haka mutanen ƙauye suna tauna wannan abin suna ci wani kamar yadda zai ci goro haka yake tauna wannan abin da ake kira gisgiri to larabawa suna jin daɗin wannan abun bal za ka samu har da shi ake yi bal za ka samu cewa har guziri akan yi a kai ma ainihin wani a ɗaya daga cikin sahabbai ina jin ko dai jabir ɗan abdullah Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da ya siyo dabino mai tsada to sai ga ya zo yana cire wannan zuciyar tasa sai wani yake masa fada kisa kai ya zaka illata wannan dabinan naka duk da tsadarsa sai sai mahaifiyata tana son jumma ni kuma duk tsadar abu to mai sauki ne a waje na in dai za ta yi amfani da shi to shi sanya nake cirewa domin na kai mata tattauna ta ji daɗi to wannan yana nuna cewa suna amfani da shi irin wannan yanayi sannan zai zo a matsayin da ake ce da shi a tsal'u ko a tsalku sannan ya zo albusuru sannan ya zo kuma a matsayin arrutsabu sannan ya zo a matsayin attamuru to duk wannan matakan larabawa suna yin amfani da shi ko dai sai amfani da shi ta fuskan magani lokacin da yake ɗanyensa magarsa yadda ba zai iya taunuwa a ce da daɗi ba saboda bauri to amma lokacin da ya kai busur sannan ya kai albal sannan ya kai ainihin arrutab to duk wani ainihin suna cin sa to sai malamai suka ce idan mun lura da wannan matakan na dabino wato kaman huda yake ɗaya bayan ɗaya lokaci bayan lokaci domin za a amfani da shi a hali kaza sannan bayan waɗansu kwanaki ko watanni a yi amfani da shi a yanayi na kaza sannan bayan waɗansu satuttuka ko watanni a yi amfani da shi a yanayi kaza kenan kamar yana huda daga lokaci bayan lokaci shi yasa Allah yake ambatan bishiyar ba wai ainihin 'ya'yan ba shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana yi wa sahabbai kaman ka ce wato ainihin gwajin fahimta sai ke cewa akwai wata bishiya ta yi kama da mumini wata bishiya ce wannan bishiya ta yi kama da mumini sabai suka nautsa a cikin bishiyoyin jeji wannan ya tuno kaza ya ce kaza manzo Allah ce a'a wani ya tuno bishiya kaza ya fada manzo Allah sallallahu alaihi ce a'a to karshe dai ba wanda ya ba da amsa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce shine bishiyar dabino sai ya kwatanta ta da ainihin mumini ya dan Umar Allah kara masa yadda bayan an tashi daga majalisi ya ce wa ma'aikinsa wallahi ma'aiki alaihi salam yana faɗa. abin da ya ɗarsu a raina shi ne bishiyar dino to amma sai na ji nauyi na ga dattawa ba su faɗa ba shi yasa na shiru Ka ga matasa irin na da wanda suna bin kunyan dattawa suna ganin mutunta su da girman su Allah sa namu matasan su masu zamo irin haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa wannan naklu wan naklu zatul da kuma wato ainihin bishiyoyin da binai wanda suke da kwasfa ma'ana za a ga cewa wani kunshi ne zai fito a jikin bishiyar lokacin da yake a matsayin fure sannan ainihin kuma ya bude har ya kai ainihin yanayin da ake bukata na ya kasance da biyu da za a yi amfani da shi sai ya ce walhabbu zul asfi da kuma kwaya wacce take da al'asfu malaman tafsiri sun yi saɓar da al'asfu mai ake nufi da shi wasu suka ce al'asfu shi ne ƙaiƙayi ma'ana kamar irin ƙaiƙayin gero da ƙaiƙayin dawa da kuma irin kuntu na shinkafa ko wani alkama da abin da ya kama da haka wasu suka ce ganyen ake nufi irin ganyen gero ko ganyen dawa ko abin da ya shafi ciyawa ta shinkafa ko ta alkama to Allah subhanahu wataala sai ke cewa wal habdhul asfi da kuma ƙwaya ma'abuciyar ƙaiƙayi ko ma'abuciyar ganye a nan Allah sai ambaci bangarori biyu kamar yadda ya faɗa a wasu ayoyi mata allakum wani al'amikum wannan tsirrai domin amfaninku da kuma amfanin dabbobinku daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana sai ya sanya wa dabbobinmu abubuwan amfani na abinci wanda ba dole sai sun yi musharaka da mu ba da a ce dabbobinmu sun yi musharaka da mu a cikin abincin da shi muke ci a ce su ma ba sa ce sai shi to da mun ji jiki to amma Allah daga cikin ni'imarsa sai ya sa abinda ma da yawa muna ganin ba ma da bukatarsa to kuma shi su suke bukata yanzu kaga ba za a zo a sa ma karan gero a ce ka sa a gaba ka dinga ci ba ko a sa ma karan dawa ko karan maiwa to amma yanzu ka kawo wa abin nan jaki karan dawa ka ga har wani zin ido yake yana jin daɗi yana taunarsa yadda ka san kana cin abinci kana jin karfi da daɗi haka yake jin daɗin wannan karan gero to da a ce shi ma ba zai ci ba sai da fafe irin namu sai wanda aka gyara to za mu samu matsala idan suna jin yunwa yauwa ko dai su ji karfin musu su turmushe musu cinye ko kuma fi karfin su mu zama cinye to sai ya zama galibi wani ma wata dabbar Allah sai ma ya raba abincin kowa da nasa ba abinda kowa yake ci kuma shi kowa yake ci ba yanzu ba za ka zo da tsire ko balango ka kawo jaki ba ba kawo masa abinci ba kamar yadda ba za ka ɗauki karen gero ko dusa ko ciyawa ko kowa ta wake ka je ka ce bari ka kai makare ba shi kuma wannan ba abinci ka kai masa ba saboda haka wancan ya ci kaza wancan ya kaza wasu kuma dabbobin sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa masu ɓangarorin abincin yanzu irin su kyanwa za ka cewa kyanwa za ta ci nama kare zai ci nama kuma zai ci irin abincin da ba nama ba domin zai iya cin tuwo zai sha kunu zai ci ɗan wake zai ci awara duk wannan ainihin yi samu zai ci ta wannan domin Allah ya nuna maka shi ne mai ikon yi ma'ana wannan dabbobin Allah shi ne ya kinsa musu sha'awar abinci dangi iri kaza kuma duk ka ba za ka iya tilasta wa dabba cin abincin da ba abincinta ba ne ba ba za ka iya tilasta mata ba saboda Allah bai ɗabi'antar da ita akan wannan ba to saboda yadda Allah ya mana ni'ima shi kansa abin da muka noma za mu amfana da wani kuma sauran ba zai zamo an wofintar da shi ba Allah sai ya sanya sha'awarsa a wajen dabbobinmu za ga cewa yanzu dawa idan aka cashe ta ko gero aka fitar da ƙwayar to kama tun daga karan zuwa ainihin soshiyar zuwa ƙaiƙayin zuwa menene duk da baki dabobin mu za su ci kuma za su amfana da wannan to sai ki ta wal asfi sannan Allah shine ya sanya ƙwayoyi wanda suke da ko dai mu ce ƙaiƙayi ko kuma waɗanda suke da ganyaye war raihan sannan Allah subhanahu wata'ala shine ya samar da ar-raihan shi ma ar-raihan malaman tafsiri sun yi saɓani ne ake nufi da shi ibn abbas yana cewa duk inda ka ji arraihan a cikin alqur'ani ana nufin arziki ma'ana arraihan shine duk wani arziki da Allah zai baka ya faranta maka rai ka ji daɗi ka ji walwala farau'un wa raihanun wa jannatu na'im haka sai aka ce wa raihan ma'ana irin arziki da farin ciki da Allah subhanahu wata'ala zai bai wa ainihin yan aljanna wannan al bagawai a cikin mu'alimu tanzil ya yi kaito wannan kuma duk da cewa an yi kaito daga ibn abbas a wani kaulin yace ar-raihan shine duk wata bishiya 'ya'yan, ko furan ko sassaƙar ko bishiyar wanda suke ɗauke da ƙanshi a nan idan muka lura an gano abubuwa daki-daki an ambaci kayan marmari sannan an ambaci dabino sannan kuma an ambaci ƙwayoyi wanda ake sarrafawa sannan kuma an ambaci abin ƙanshi wani Allah abin da ya sa Allah su bar ta'ala ya jiro wannan abubuwan don a nuna mana cewa jikin ɗan adam yana da bukata ga dukkan wannan abubuwan da aka ambata domin kowanne za ka samu zaman kansa yake a bisa buƙatar da jikin ɗan adam yake da shi kun ga an ka ambaci fiha fakihatun kayan marmarin nan suna da rawar da suke takawa kuma da wahala ka samu abin da zai kwafe makwafinsu a jikin ɗan adam in muka ce kayan marmari irin su abarba irin su ayaba goma lemo inabi da makamantan wannan kun ga su Allah sai musu jam'i yace fi ha faqiyatun to shi kuma dabino sai aka ware shi aka ce wan nakhlu nan malamai suka ce wala Allah dalilin keɓance shi ba saka shi a cikin fakiha ba saboda muhimmancin sa shi kadai dai ya ci nasu na farko dai shi dabino abincin mazaunin gida ne sannan abincin matafiyi ne sannan kuma za ka iya rayuwa kana cin sa da ruwa shi kadai ko shekara ɗari za ta baka da matsala shi sa kun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunan da ya ɗora mu a kai irin wannan lokaci na azumi idan kana da iko ka yi buɗe baki da lubiyar dabino shi ne an arruɓa in babu iko babu shi to sai ka ci attamar. malamai na yanzu na ilimin kimiyya sun binciko cewa babu wata bishiya da Allah ya ban ƙasa wacce idan ɗan adam jikinsa ya yi rauni da yunwa da ƙishirwa da gajiya to ba wata bishiya ko ɗan bishiya da za ka ci a cikin ‘yan mintuna ya dawo maka da hayyacin gani da ji da jijiyoyi da kuma jikinka in ba da dino ba wannan zai daɗa nuna mana mu'ujiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasancewa Allah ke sanar da shi abubuwa sahabbai da sauran magabata sun yi buɗe bakin da dabino domin kawai koyi da sunna haka manzo Allah ya sunnanta mana to amma yanzu dori akan haka to ka ji wani amfani gila wanda baka taba ji ba saboda haka nan malamai suka ce shi abun marmari ne domin yanzu idan ka samu rufa zai zama abun marmari sannan ga mutumin da yake son zaƙi. in yi da bino ya samu zaƙi kuma zaƙin lafiyayyen zaki ba mai cutarwa ba don masana suna ta ko da mutum na da ciwon suga da wahala a ce zaƙin da bino cutar da shi in dai ba ya wuce gona da iri a wajen cin ainihin shi da binon ba saboda haka kenan kaga ashe cin gashin kansa yake Kisa sai zamo an ware shi da ainihin ambato to kenan ashe jikin ɗan adam yana da bukatar sa, sannan kuma Allah ya yi kallolinsa shi kansa da binan wanda daga cikin malaman mu yana cewa dabinan madina bishiyoyi kalolin dabino su kansa sun san sama da ainihin kala 60 da kusan bakwai wanda yake a madina kawai dabino kala kaza kala kaza kala kaza kenan zaka siya doshi wajen saba'in shi kansa al'ajuwa ya haura ainihin nau'i goma wanda yake ainihin duka daban-daban to wannan dai duka ni'ima ce Allah subhanahu wataala yi wa bayi to wannan zai nuna cewa daga cikin abin da yake samar da nagartar lafiyar jikin ɗan adam shine nau'anta abubuwa na ci kaloli waccan kala da wannan kala da wannan kala muddin dai mutum ainihin yana da ikon da zai yi amfani da wannan sannan shi kansa wani abu mai kamshi da mutum ko dai zai sa na turare na ruwa ko wanda zai zamo ainihin na wuta da za a kunna to shi ma wani abu ne muhimmi a jikin ɗan adam musamman a ƙwaƙwalwarsa masana suna cewa ƙanshi yana daga cikin abin da yake taimaka wa sai ta ƙwaƙwalwa ta dinga samun ainihin kyakkyawan yanayi shi ya sanya za ka ga shekaru su kwata-kwata ba sa bukatar tsafta da wani ƙanshi su abin da suke bukata datti da ainihin wari da abu na ƙazanta shi yasa ban ɗaki ya zama matattarar su Allah ya tsare mu to Allah subhanahu wataala sai ke cewa war raihan ibn abbas kamar yadda muka ce da wasu daga cikin magabata sun ce ar-raihan ya zama dukkan nau'i na arziki to in ya zamo arziki ake nufi da aka ce war raihan ya zamo atsafi na al'am al-khas kun ga da aka ce fiha fakihatan kebantaccen abu ne wan nakhlu zatul akmam shi ma kebantaccen abu ne sannan wal Abu zul asfi shi ma wannan wani keɓantacce ne war raihan da kuma dangin arziki ga baki ɗaya to sai ya zamo Allah ya dunkule cewa duk shi ne ainihin ya yi mana wannan gata sai ya ce fabi ah, ayi ala rabbi kuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa. A nan a tafsiri, ina jin aya ta shida ne za mu tashi ko ta biya. Aya ta nauce za mu karanta tafsiri? Wani wa ne? Kun manta? Ta bakwai, na'am. Allah ke ta wasu sama a rafa'aha. sama Allah ya daga ta wa al-mizan kuma ya tabbatar da adalci shine sai asbata adala Allah shine ya tabbatar da adalci ai shara'ahu wa amara bihi shine ya shar'anta adalci kuma yayi umarni da shi Allah ta tsarau shine li ajali Allah ta tajuru Allah yayi wannan domin kada ku yi zalunci fil mizan a cikin ma'aunai shine ma yuzanu bi abinda ake awo da shi wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da abubuwan awo da adalci wala tuqsirul mizan kada ku tauye ma'aunai shine yace bil adali wannan ta hanyar tabbatar da adalci wakila a wata fada sai ka ce al iqamatu bil yadi ma'ana da ka ce wa aqimul wazna to shi al iqama ana yi ne bil yadi da hannu ma'ana duk abin da za ka tsayar da shi da hannu kaman awo wanda za mu ce na sikeli ko kuma na mudu ko wanda za a auna tsawonsa ko ma menene to in dai da hannu ne shi ne iqama walƙistu qistu shi ko da ka ce alistu wato adalci shi kuma ana nufin na zuciya wannan ra'ayin na ibn Uyayna kamar yanda imamu al ya rawaito a cikin littafinsa, Ma'alimu Tanzil haka ainihin ya ikaito sai mai tafsiri ce wa huwa hukumun داخل في جميع abwabil haya Allah wato mai tafsiri yace wannan hukunci da adalci yace wani abu ne wanda ya shiga cikin duka wani babi na rayuwa kamar yaya kamar yanda muka faɗa a jiya muka ce kada ka taƙaita adalci a wajen awon mudu ko sikeli kowane ɓangare na rayuwa ya ce to wannan abin ya shigo hukumin adalci wani hukunci ne dakhilun wanda ya shiga fi jami'i abwabul aya a dukkan wani babi na rayuwa sai ce fa iqamatul mizan bil qist fiha tsayar da ma'aunayya da adalci a cikin rayuwa me ake nufi da shi yace amaluha shine aiwatar da wannan adalci ala muqtada da. gwargwadon yadda hukuncin Allah subhanahu wata'ala ya hukunta fiha a cikin wannan wato rayuwa ta mu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda sunnan ma'aiki alaihi salatu wasallam ta hukunta ma'ana duk wani bangare ka aiwatar da yadda qur'ani ko hadisi yace to wannan abin shi ake kira adalci sai ce wal arda wada'a ita kasa shine asbataha Allah ya halicce ta ya tabbatar da ita lil anam ga talikai yace lil khaliqi shine ga halittu al'insu wal jin yace yan adam da aljanu wa ghairihim da kuma waninsu fiha fakihatun a cikinta akwai kayan marmari wan nakharul ma'hud da kuma dabinan nan da aka saba da shi zatul akmam yace shine au'iya ma'abucin ce yace muukin kimmin shi wannan al'akmam mafargas shi ne alkinmu ya ce bil kasri a ce alkinmu wa kimama ko kuma a ce kimama shine Shi ne ce wi'aqu tsal'i shine mazubin kure wa gita'un nur ko kuma annawur shine marufin wannan fulawa ma'ana shine furen dabino ɗin. sai ce wal sannan Allah shi ne ya samar da ƙwayoyi kalhimba kaman alkama wa sha'ir da kuma sha'ir zul asfi shine ce atibin ma'abucin ƙaiƙayi war an da kuma abun ƙanshi shine ke alwaraku shine ganyaye awal mashimu ko kuma duk wani abu wanda yake mai ƙanshi sai ce fabi ayi ala rabbika shine ni'amu rabbika kuma, wato da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kun ga sai aka ce rabbikuma ubangijinku ku biyu ana nufin al’in waljin mutane da aljanu da wanne ne daga cikin ni'imomin Allah tukazziba ne kuke karyatawa mai tafsiri yace zikirat ihda wa na marra wannan fa bi ayyi kuma rabbikuma tukazziban an ambace ta har so talatin da ɗaya a cikin wannan tura. babu inda za ka same ta sai a cikin suratul rahman suratul najm fa bi ayi ala'i rabbika rabbika tatamara fa bi ayi ala'i rabbika tatamara kaga rabbika ba a ce rabbikuma kaman nan ba kidan fa bi ayi ala'i rabbikuma babu wannan sai a cikin suratul rahman an ambace ta hasso talatin da ɗaya sai mai tafsiri yake cewa walistifhamu fiha A anan sai yake cewa tambaya ce ta tabbatarwa to amma wannan ina jin koran ko dai zamo ra'ayi sha'ar ko kuma tuntuɓen alƙalami domin mafi yawa abinda malaman tafsir suke cewa al-istifham ne al-inkari tambaya ce ta musun abin da ake na ta ni'imomin Allah kaga ba za a ce an tabbatar da yabo ga mutulce ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala ba ina fata an gane sai yace ce Limarawal hakim saboda abin da al-imamul hakim ya rawaito an jabirin daga sayyidina jabir dan abdullahi kana sai ke cewa qara'a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suratul rahman ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya karanta mana suratul rahman hatta khatamaha har ya kammala ta sun maƙala sannan sai ce masahabbai mali arakum sukutan me yasa na gan ku kun yi shiru lal jinnu kanu ahsana minkum raddan yace tabbas aljanu sun fi ku iya ba da amsa ma qara'atu alaihim hadhihi aya min marra ban karanta masu wannan aya ainihin shuɗi ɗaya ba fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban illa ƙalu ce sai aljanu sun ce wala bi in min ni'matika rabbana nukazibu ba ma ta wani abin daga cikin ni'imominka ya ubangijinmu falakal hamd kuma ainihin godiya ta tabbata gare ka to wannan ayoyi talatin da ɗaya fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban za mu ga cewa zubin su iri ɗaya ne to amma ƙwararru ta fuskar tafsiri suka ce ba ma'ana ɗaya suke nunawa ba akwai wanda suka ce maimaici ne to amma wanda suka ƙware ta fuskan fayyace ma'anonin Alƙur'ani, suka ce duk ɗaya daga cikin su idan aka ambace ta to tana nufin bayanin waccan ni'imar da aka wuce domin sai an ambaci ni'ima sai a ambace ta sai an ambaci ni'ima sai a ambace ta to kenan wata ni'ima ce daga cikin waɗannan manyan ni'imomi da ambatan su ya gabata kafin wannan aya mutum da arjan suke karetawa ina fata mun gane to sai Allah subhanahu wataala ya ce الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى anan ya ambatan mana asalin halittar babanmu kakanmu annabi adam alaihi wa ala na salatu wassalam ya ce insan Allah shi ne ya halitti mutum min salsalin daga busasshen taɓo kalfahar kai ka ce kasko wa halakal janna Allah kuma ya halitti aljanu min marijin minnar daga ainihin harshen wuta. Fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa. Wannan aya za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana asalin halittar babanmu annabi Adam kuma Allah ya nau'anta waɗannan bayanai a cikin ayoyi daban-daban. A cikin suratu sajada, Allah ke cewa Allabi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah ke cewa allazi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata duk wani abin da ya halitta duk abin da Allah ya halitta zaka ga Allah ya masa kyakkyawar kyakkyawar halitta da ta dace da shi ko kai kana ganin wannan abun bai burge ka bai maka ba to shi wannan abun halitta yana jinsa daidai yana jinsa irin yadda kai kake jin kanka abinda muke nufi da wannan yanzu zaka ga daga cikin halittun ruwa akwai wani abu da zaga murgina yake yana jan ciki ka gama ya da sauri kamar kiba ta yi masa yawa kai a naka yanayin sai ga anya ko yanzu bai takura ba yanayin halittar nan tasa anya ko yana walwala ko sa akwai irin nan to yadda kake jin ka shi ma kake jin ka lafiya ga ba wata matsala domin haka Allah ya gina shi kuma haka yake rayuwa kuma haka yake samu ainihin walwala kila yanzu zaka kalli wata dabba kaga kaman kafa ta ta mata tsawo ko kaman wuyan ta ya mata tsawo to yadda kake jin kafar nan taka daidai shi ma kai ke jin tasa kafar daidai bai ta cewa ta masa tsawo ko ta masa ainihin tsirantaka sai ce wa bada a insani min kuma Allah sai ya soma halittar mutum mintsi daga ainihin turbaya koko daga taɓo. malaman tafsiri suna cewa annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya nufin halittarsa ya sanya mala'iku sun ɗebo ƙasa ko ka ce ƙasashe daban-daban kaloli ta fuskar gani da ido da kuma kaloli ta fuskar ɗanɗanansu da kuma rauninsu ko ƙarfinsu kai ka sani cewa ƙasa ba iri ɗaya ba ce wata za ka ganta faraƙal wata ka ganta ja wata ka ganta wankan Waɗa haka ne to kenan dai baka ce waɗa baka ce yawa nikan fada yan kaji an ce wani mutum ne wankan tarwaɗa. kara aka yi masa baki ne saboda ainihin tarwaɗa baka ce to saboda haka akwai bakar ƙasa akwai fara akwai wacce take da sannan akwai mai tauri sannan inda za ka ɗanɗana akwai wanda za ka ji cewa tana yanayi na kanwa-kanwa wata za ka ji ta da gishiri-gishiri wata za ka ji ta ma da ɗaci-ɗaci wata za ka ji ma za ki take da shi malaman tafsiri suka ce duk wannan nau'in na ƙasashen sai da aka ciro can aka ɗebo can aka ɗebo can aka haɗa su aka cakuɗa su aka yamutsa su aka cuɗa su wuri ɗaya menene hikima malamai suka ce wala Allah kuma wannan shi ne abin da ya bayyana saboda yadda yanayin kasashen nan ya kasance ‘yan adam su masu ginu a haka. Ƙasa akwai mai tauri, yanzu akwai ƙasar da idan aka ba ka diga, aka ce ka je ka fasa ta, to lalle sai ka ji jiki, sai ka yi kanta. sai ka yi kamar kana yi akwai wanda da ka je da magirbi ma kana bugawa kawai sai ga cewa ta fashe. to 'yan adam ma haka suke akwai mai sauki akwai mai tauri taurin nan kuma ba'ana mai faɗi akwai mai taurin hannu marowaci yadda ka san ƙasar kafin a fasa ta sai a sha wahala to akwai wanda duk samun duk arzikinsa kafin a fitar da kuɗi a jikinsa to sai da dabaru ko ku sai dole ta kama ko kuma in yi ci bashin ka kafin ya biya to sai ka zo ka tara malamai ana addu'a Allah fitan ma da hanyar wallahi akwai mutumin da na san shi wai har kirari ake masa ka bi a biya ka dole amma kai idan an bi ka sai kiyama la ilaha illallah musulmi ne ya da ai wato da kirari kenan ya san akwai alkiyama ya yi ɗaya biya a can biya alkiyama abu ne mai sauki bawon Allah ba sauki ka biya a duniya shi ne za ka huta to saboda haka ƙasar nan za ga wata fes tana da abin sha'awa wata kuma zai ganta burtuk to haka na 'yan adam suke wani farin mutum ne ba wai baki ba amma kafin ka ga yayi dariya sai an yi kamar ana yi kullum sai ga sa a ɗaya ya haɗe gabar da yamma in ka zo ka yi sallama kuma alaikum kuma salam kawai ne ba to ai ko wata magana ka zo dole kaga sai dai ka saurara masa tunda wanda bai ma shi faɗa fuska ba ai zo ba za ka yi abin nan ba to saboda haka sannan kuma mutum ne mai taurin ɗabi'a ma'ana ɗabi'a ta ba ta da sauki me ake nufi taurin ɗabi'a mutum ne mai fushi mai jinkirin yafiya wallahi akwai mutumin da in kuka saba to zuciyarsa ila yaumin kiyama ba zai yafe maka ba Allah kiyaye da irin wayannan shi yasa malamai suka zana suka ce mutane kala hudu ne a wannan babi akwai sari'ul ghadabi sari'ul rida akwai bati'ul ghadabi bati'ul rida akwai bati'ul ghadabi sari'ul rida sannan kuma akwai basiƙun gababi ri'ul riba haka suke mai saurin fushi mai saurin yafiya mai jinkirin fushi mai jinkirin yafiya sannan mai saurin fushi sannan kuma da jinkirin yafiya wannan shi ne mugu <laughs> shi ya kowa sha'ani akwai mai jinkirin fushi mai jinkirin yafiya to shi mai jinkirin fushi da saurin yafiya shine ne khairun nas da wahala kaga yayi fushi za a jima kafin ga yayi fushi a fusata tashi, da aiki da magana a masa ba daidai ba amma zai ta haɗiya zai ta haɗewa to kuma idan aka ƙure shi yayi fushi da an ba shi hakuri sai ce na hakura to wannan shi ne khairun shi ne mafificin mutane to akwai wanda yake shi kuma aka sinsa mun ta shi kuma shi ne sharrun nasu. dandanan zai yi fushi amma a tara unguwa guda a tura liman a tura mai unguwa a tura dattawa yi ta ba da haƙuri amma wallahi da wahala ya soko akwai wanda munin halinsa ya kai exercise yake da shi a gida duk wanda ya saba masa sai ya rubuta sunansa a ciki kuma ya faɗi laifin da ya masa wai kada 'ya'yansa ma su taso su ɗauka mutumin kirki la ilaha wannan ba sifar mutumin kirki bane a wajen Allah mutumin kirki a wajen Allah ko ya yi fushi to ba zai so ya saka ‘ya'yansa a tubushinsa ba. Daga cikin abin da nake yaba wa iyayenmu da kakanninmu, ba sa shigar da ‘ya'yansu a cikin fushin da suka yi da abokanansu, bal iyayenmu suka rintse fushinsu na tsakaninsu da abokansu ko ‘yan uwa ‘ya'ya ma ba sa sani, saboda kada ɗansu ya ara ya yafa, ya yi fushi da fushin mahaifinsa. har ma ya wuce ainihin gona da iri kaga wannan shi ne dattaku shi ne sanin ya kamata akwai wanda za ka ga cewa baya wato ainihin ɗasawa ko shiri na sosai da wani ɗan uwansa ko shakiki ko li'abdi ko li'ummi amma wallahi a isa ba su sani ba ba su sani ba bai furta musu ba sannan kila ma zai ɗauki alheri ya ba su yi ta kai mawa ne sannan ba zai ambace shi da mummuna ainihin a gabansu ba to ya za mu yi da mutumin da zai bata da mutum ya tara ‘ya'yansa ya ce to wani mutumin banza ne ba ku ba shi kai akwai abin dariya ba da haushi uwa ce ko mace za ta saba da mijinta wai da sai ma ‘ya'yanta ba ku ba wane ubansu fa wannan hauka ne wani irin hauka ne wani kuma uban ne sha-sha-sha wai idan ya saba da ainihin uwar ‘ya'yan sai ta zo sai to ba ku ba ita to sai wa wata uwar za ka nemo masu ko kuma ke wani uban za ki nemo masu ta ce wannan ɗa mai hankali mai mutunci bai shiga faɗan iyaye bai komawa bayan wani hakuri zai ba kowa ya mutunta ma kowanne akwai wanda za ka je saboda wala Allah ba ta gidan sai ta ce ma 'ya'yanta a hira su dinga ba ubansu kuɗi wata mata zai ciyar da yake aure to ai matar uba uwa ce baiwar Allah ke ma yanzu da wani zai aure ki za ki so hana 'ya'yansu su kyautata masu ke ki ba za ki so ba to an ta nuna min lokaci ba mu ce komai akan wannan ba amma dai an nuna min lokaci ba mu da zaɓi sai dai mu tsaya kun san masu social media akwai iya time da ake ba su ko sai masu abin nan kafofin yada labaru akwai abin nan da ake ba su ba su a wuce to za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din da muka yi bayanin shekaran jiya dangane da wannan jamu wa shajaru yasjudan to sai wani zai ne masallaci ya sanar da ni na so na magana kuma na sha'afa sai wani yake kawo masa cewa to ai Allah yana cewa awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu ko tatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun nan an nuna cewa wato inuwoyi ne sai kila dai bai fahimci ayar ba wannan aya da muka karanta jamu wa shajaru su bishiyoyin ake magana da kuma ainihin taurari in mun ɗauki wanda suka ce annajmu taurari ko kuma in mun ɗauki wanda suka ce abu mai yaɗo to sai ya zamo iri wanda yake da ainihin ƙauri da wanda yake yaɗo duk suna yi wa Allah sujuda ita kuma waccan aya ta suratul Nahal, sujudan inuwa ake magana ba wai ita bishiyar ba awalan yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu anil yamini ko tatafayyu zilaluhu anil yamini wash shama'il sujjadan lillahi kenan nan sujudar inuwa ake magana ba ainihin ta su bishiyoyin ba je ka karanta tafsirin tsabari ko al-imam al-bagawi duk tafsiran magabata za ga sun nuna maka su da inuwa ake magana ba ta su bishiyoyin ba ina fata an gane akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya ya ta fada ya yi ta fada to ba zan karanta abin da ka rubuto ba amma dai amsa zan baka wato fadan da ya ce, wai malam a ja kunnan masu kuɗi masu kuɗin nan suna da 'ya'ya mata wanda ya kamata aurar da su wasu ma sun wuce shekara ashirin amma maimakon su samo talakawan samari. su ba su jari su auri 'ya'yan nan amma ba za su yi ba to abin da ke su ba wa Allah ka saka ranta a inuwa shi aure a saurara aure akwai abin da ake kira kafa'a kafa'a shine wato aimatin a daji akwai mai hikima da yake tiwa duk matar da kake so ka aura in so samu ne ku yi daidai a abubuwa uku ka fita da uku tafi ka da uku to ba lissafa su zan yi ba amma daga cikin abin da ake so ka fita da shi ka fita abun hannu idan ka ɗara matarka abun hannu ka fi mutunci amma idan ya zamo cewa kai take ciyarwa to fa bakinka kanan ka. yadda kafarka ba za ta ce uffan ba kai ma ba ka isa kai gyara ba in ta ce balbela baka ce ka ce kirin in ce gawayi fari ne ka ce fat ba ka da zaɓi to ai duk wanda ya miƙa hannu ai ba zai miƙa kafa ba ko yauwa abu na biyu su mata duk inda suke bawan Allah ba sa san mai talauci ko mai ƙauro mata ba sa san wannan in ma suka san kai ba ka da abin hannu to gaskiya sai dai ranar rabo haka zai za ka aure ta wani yake cewa idza bara asul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min illa nasibu in dai kanka ya so furfura, ko kuma ajihunka ya zamo shafal to da wahala ka samu rabo a su yawwa ai kun ga lokacin da Fatima mutu binti Qais Muawiya yazo neman aurenta da Abu Jahal ta ce ya ma'aikin Allah Abu Jaham yana neman aure na da kuma Muawiya wa kake bani shawara manzo Allah bai koye mata ba sai ya ce amma Muawiyatu fasulu kullama da lahu Muawiya talaka ne ba shi da komai shi kuma Abu Jaham la yadau asau an atiki shi kuma duka sai ce in ki Usama ki kyale dubbi ki je ki aure Usama shi yasa gina ta bin shuba radiyallahu ta'ala anhu akwai lokacin da yake neman aure shi da wani mai ɗan abin hannu haka to shi gina ɗan matashi matashi ne wanda kuma dan shekaru shekaru haka ka san matashi ya fi balantiya shi ne kan ɗan riki to da yaje je sosai ga kamar ta karkata a wajen wancan dattijan sai ce to abinda da nake so ni ban sai kare ki aure shi ba amma ki tambaye shi ya ciyarwa ci a gidansa Don kada ki je ki zan kanki a cikin damuwa to da wancan tambawan Allah ya zo wata ce to lallai ya mata tana son sa amma ya ciyarwa take a gidansa ita in shi gaskiya komai a tsare ki kullum za a kashe dirhami kaza ba a haurawa to da mugira ya dawo kin tambaye shi kace eh me yace ta ce ka je ka je ta kinga irin ta ya ce to ni addihuna a wajen mata su shi sai abin da suke so ba lissafi duk abin da mace suke so shi ake mata shi nan ina za ta je gun kankamo za ta yi ba to abin da nake faɗa ma wannan saurayi don Allah ka je ka nemi daidai da kai yar ajinka yau da a ce kai mijin yar mai kuɗi ne kila kun samu 'ya'ya da kana da shi sai ka ɗan talauce to kila ya ɗan taimaka maka a matsayinka na tsorikinsa kuma uban jikokinsa to amma kai baka auri yarsa ba bai ma ba ka dama ba kuma ka ce wai a ja maka kunne ta ƙaƙa ake za a dama kunne a dama kunne ka je ka nemi yar aji ka zauna lafiya shi kuma ɗayan addu'a ya nema shi kuma yake cewa addu'a da Allah shi ko ba zawara ce mai samu ya aura to dama bawon Allah idan bahaushe ya ce idan baka da gashin wanci kada ka ce za ka yi kibo irin da wanci daidai kurji daidai ruwansa ai Allah da kansa ma a cikin socin nisa yace duk wanda ba shi da kuɗi da zai auri ya to ya je ya auri baiwa in dai ya ga cewa yana jin tsoron kai fada cikin zina to kai kamar abin da ka rubuto cewa tsoro kake don kada ka je ka yi zina ina ba ka shawara abu na farko ka dinga yawaita azumi ka dinga yawaita azumi ka dinga yawan karatun qur'ani wani wasu ya ce in yi azumin ma kuma abin karuwa yake to gaskiya ina jin ne tun da alhamis kake yi ka yi siyamu dawud yau azumi gobe cin abinci yau azumi gobe cin abinci to insha Allah za ka ji sha'awarka ta yi sauki sannan kada ka ce sai ka samu wata ta wuce jinka, in ka samu bazawara sai ka aura shi kenan ku haɗa kai ku rufa wa juna asiri kuma ka dunga addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare ka ya tsare mu ga baki ɗaya sai mu ƙara takarda guda ɗaya wanda yake cewa yace malam akwai mutanen da ake masu aiki amma ba ta iya biyan kuɗin aikin amma za su iya siyan kayan aikin ko na nawa ne amma ba sa iya biyan kuɗin aikin malam shi ne nake malam shi ne nake ƙara kuɗin kayan aikin amma malam menene hukuncin hakan idan bai baka kuɗinka gabaki ɗaya ba ya cinye bai biya ba kuma ya zama kuɗin da ka ƙara ya yi daidai da daidai da abin da bai baka ba to lokacin ka ci halak amma idan jinkiri ne ya yi latti bai kyauta ba da ya jinkiri domin hadisi ya ce ka bai baiwa lebura haƙƙinsa tun kafin gominsa ya tsane to in jinkiri ya yi bai kyauta ba amma dai in ya ba kuɗinka to ka tabbatar in ka ƙara wani abu akan kuɗin kayan da ya baka kuɗi haramun ka ci a wannan gabar akwai wanda za ka ji suna to ai malam da na je sayan kayan an yi ragi saboda ni misali yanzu mai gidanka ya baka kuɗi yace ka siyo masa tayoyi guda biyu da ka je gun mai sai da tayoyi ka ce nawa ya ce to tayoyin nan dubu hamsin hamsin ake sayarwa to amma dai tun da kai ne ka zo na rage maka dubu biyu ka biya arba'in da takwas takwas to yanzu wannan dubu biyun na mai kudin ne wanda ya aiko shi sayan tayoyi ko na wanda aka sai an yi rage saboda shi ne na waye na mai kudin ne ba na dan aikin ba ne ya gwada ya je ya ga zai ɗauki kyautar dubu hudu ya bashi bai sai taya ba ba zai bashi kyautar kuɗinsa ba dalilin sayan tayan ne aka samu rage to waye aiko sayan tayan mai gidansa to saboda haka wannan ragin da aka yi na mai gidansa da ya ko shi ne ba nasa ba ne ba domin bai ɗauka ya ba shi ba sai ta dalilin wannan cinikin to wasu kuma zaluncin sai ya kai ba ma wai rage ake saboda su ba kawai idan sun san shi wanda aike su ba zai bincika ba sai ka ga cewa ina ce wannan kayan dubu biyar biyar su kara ko dai dubu ɗaya ɗaya su siyo a dubu shida shida ko dubu biyar ɗari biyar biyar duk abin da ka ɗora kan kayan da aka baka kuɗi ka siyo to in ka ci wannan haramun ne haramun ne sai ka biya wannan mai kayan amma da za a ce bai baka kuɗi ba mutum ne ya sa ka aiki sai ka siyo misali kujeru za ka yi sai ka je ka siyo katako ka siyo soso ka siyo yaji da kusa shi wanda ya sayar maka bashi ya baka kai a matsayinka da kwastoma to ka ga yanzu idan ka zo kai wannan aiki duk yadda ka sayar masa da kujera in yi saya ta su domin yanzu wani abu ne ka sayar masa kuma shi dama bai baka kuɗi ba to amma ya baka kuɗin akan cewa za ka je ka siyo kaya da kuɗinsa kuma ka yi ɗori to in kai wannan haramun ka kaci haramun ka kaci haramun ka kaci saboda ka in ka ci a baya kaga kenan ciko ya biyo gyarce to ina ga saboda yanayin lokaci sai mu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 اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد اولادنا اللهم اصلح احوالهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم سجلهم يا رب العالمين